السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شاتقس قوات الربيع الأول إجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin allu'ullu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun karkare littafi na arba'in da hudu wanda a yau da izinin allah za mu shiga littafi na arba'in da biyar muna masu godiya ga Allah a bisa ikon shi da yarjewan shi ya ba mu daman karance wancan littafi na arba'in da hudu da ke bayani akan falalan sahabban annabi muna fatan Allah madaukin sarki ya ƙara yarda da su mu kuma ya tabbatar da digadiganmu a kan koyi da su da kuma aiki da abin da muka karanta da za mu dace da yardanka da izinin Allah wannan littafi na arba'in da biyar littafi ne da ke bayani akan albirru biyayya ladabi ga iyaye da aka ce iyaye tun daga mahaifanka uwa da uba ƙannensu da yayyensu sama da yayyen ƙasa da yayyen baki ɗaya waɗannan su ake ce mai iyaye sai da iyayen da suka fi karfin haƙƙi su ne waɗanda suka haife ka kai tsaye idan ba su to ƙanwan uwa ko 'yar uwa tana zama a matsayin uwa ɗari bisa ɗari haka wan uba ko ƙanin uba a lokacin da babu uban sukan zauna a matsayin uba kai tsaye shi yasa biyayya gare su duk abin da za su ce yi ka yi abin da za su ce bari ka bari sai inda umarninsu ko hannunsu ya ci karo da na Allah to a nan su ma ana bin su da kalmomi ne masu kyau wajen nuna musu cewa wannan abin da suka yi umarni ko suka yi hani to ya ci karo da umarnin Allah sai a bayyana musu yadda za su fahimci cewa sun sa kafa a takalmin da ya fi karfin nasu babu tsawa ga iyaye babu cin mutunci ko zagi ballantana duka da kisa iyaye manyan mutane ne da Allah madaukin sarki ya girmama su yayi umarni da kuma cewa lalle ai masa da'a ta cikin wannan littafi malam zai kawo mana matakai da ka'idoji na ma iyaye biyayya da kuma girmama su da ba su daraja da matsayin da Allah madaukin sarki ya ba su Allah madaukin sarki ya saka ma iyayenmu da alkhairi wasila har ila wannan babi zai yi bayani dangane da sadar da zumunta da hadarin yanke zumunta tukunna mai ake ce ma zumunta suwa ne ne idan ka sadar da zumuntanka da su za a ce ka sadar da zumunta suwa ne ne idan ka yanke zumuntanka da su za a ce ka yanke zumunta menene falala da daraja na sadar da zumunta duk malam zai mana bayani a cikin wannan littafi da izinin Allah wal adab a cikin wannan babi za a karantar da mu ladubba yanda ya kamata mu shiga gida da yanda ya kamata mu fita da yanda ya kamata mu ci mu sha da yanda ya kamata mu shiga ban ɗaki da dai sauran ladubba na ɓangarorin rayuwa daban-daban duk malam zai mana bayani Allah madaukin sarki ya sa mu dace babi na farko daga cikin babubukan wannan littafi babu babu birrul walidaini wa annahuma haƙƙu bihi wannan babi zai yi bayani dangane da biyayyen iyaye biyu uwa da uba da cewa su iyayen guda biyu su ne suka fi cancantan biyayyanka ya kai ɗa sama da oganka a wajen aiki sama da malaminka a makaranta sama da duk wani mai daraja da mutunci da kima da yake ganin shi da ɗaukaka tun daga sarki har shugaba mai umarni mai faɗa a ji to iyayenka sun fi shi cancantan ɗa'anka gare su ina fatan mun gano wannan da kyau yasa iyaye ba ƙananan mutane ba ne ba wanda ya cimma uba ba wanda ya cimma uwa ko da malami ne ko da shugaba ne ko ma wane ne iyaye suna gaba da kowa shi yasa idan uwa ko uba suka ce wani bari sai wani da ba su bai ce yi in ka sake ka keta alfarmansu za ka rena kanka a ranar lahira jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa malam ya gaya maka wannan birru din annahuma a haƙo bihi su ne suka fi cancanta da a masu wannan cikakkiyar biyayya Allah ka saka mu iyaye da alkhairi hadisin farko cikin wannan babi hadisu abi hurairata radiyallahu anhu qala wannan hadisi abu huraira ne Allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama fa wani mutum ne ya zo wajen annabi daga zuwan shi sai ce ya rasulallah man a haƙƙun nasibi bi husni sahabati ya manzan Allah cikin al'umma kaf wane ne mafi dacewa mafi cancanta mafi girman haƙƙi da ni zan mu'amalance shi in kyautata mashi a matsayin haƙƙin shi da ke kaina na sauki ƙala sai annabi ce ummuka mahaifiyarka mana summa ƙala sai mai tambaya ce summa man sannan sai wa kuma qala sai annabi ya ce ummuka mahaifiyarka qala mai tambaya ya ce summa man daga ita kuma sewa qala ummuka annabi ya ce mahaifiyanka ne qala mai tambaya ya ce summa man daga ita kuma sewa qala sai annabi ya ce summa abuka sannan sai mahaifinka malamai kamar yadda za mu zo mu je an gabatar da mahaifiya ne saboda rauninta da kuma ɗawainiyanta shi uba ko ko ka ba shi haƙƙin shi ko kar ka ba shi zai ban haƙƙin shi da tsiya ko da arziki mun gano wannan da kyau ko ka sa annabi yana da hikima ha in ka ga uba ya kyale ka ya kyale ka ne ba na gaya maka ba wani gagararre sai ba dare amma uwa rauninta da tausayinta yakan sa a take haƙƙinta shi yasa annabi ya kwatan mata cewa ita dai ita dai ita dai a ƙarshe sai aka kira shi general din. kun gano wannan da kyau ko cewa sai shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa yanzu yaro uwar shi ce zo ya ce ina zuwa ya gaba auna a daidai wannan lokacin uban shi ce wa ne zai ce mishi yana zuwa mun fahimci wannan uwa za ta iya ce ma ɗa yi kaza su cinye lama mukin dame ni uban shi ya ce yi zai faɗa ka <laughs> wargi wuri shi ka samu in ko ka ga ɗa ya iya ma uban shi rashin kunya ko to ya riga ya gama bushe fitillan mutunci ne tuni to kuwa in ka ga ɗa ya zama haka zai ko iya dukan uban wata rana in kuma kaga yaro wani lokaci ya lalace ko to mai yiwa uwan tana da hannu wajen tunzura shi da nuna mai uban bai da wani mutunci da daraja irinsu a wani lokaci kuma sakaci ne wajen tarbiyya za ka iya zuwa gidajen manya a abuja da kaduna da sauran ɓangarori inda suke kaga yaro yana faɗin kalmomin rashin ɗa'a ga iyaye wai su kuma a wajen su wannan shine da'a wai so ne ci gaban zamani kenan kun bayyance wannan da kyau ko to nan karka ce rashin da'a iyakan da'an kenan mun gano wannan ka ji ya kalli uba ya ce kai kana damuna fa kuma ka ce sai ka ji uban ya ce I'm sorry a'a a nan kana tsammanin zai yiwu kana damuna a wannan ba zai yiwu ba to irin wannan shigantakan ne wai ake son a zo mana da shi da sunan yancin yara wai yaron ka yara yanci abin da yake so wai kai ba za ka kwaba mai ka ga yana yin abu ka ce wai wannan abin babu kyau ba sai dai ka shiru ka kyale shi ta wannan ba zai yiwu ba na taba jin wani ma'aikacin jarida na muryan jamus irin sa dan tattauna wannan ya ce wai ka san a ƙasar na yara suna da yanci yaron shi ya laifi sai dan sa bulala dan tsatsala mai biyu ko uku kawai sai gane ya ɗauki waya wai yana kiran lambar yan sanda wai a zo uban shi ya matsa mashi ya ce a'a ai kawai sai na auno shi najeriya ya zo nan ya ga matsatsi nan da can ina ya fi kun fahimci wannan da kyau ko to shi ne ake son wai waɗannan yaran da muka haife su wai in sun yi abin da ba daidai ba sai su kai kara station shine abin da waɗannan marasa kan gadon na abuja suke zan su mana kwaci wai yancin yara wai bin. act na yara duk wanda ya kaza wai yaro na da yanci in dai ka zalunce shi mun yadda a hukunta wanda ya zalunce shi kokarin gurbata tarbiyyar shi amma kana kokarin tarbiyyar yaro kawai shi kenan wani sha-sha-sha sai zo sai ce maka wai ka bar yaron ka ya lalace nan ba zai yiwu ba kuma dole yaro a sa shi aiki dole a aike shi kuma dole ya biyayya kuma in ya samo yan kuɗi ya kawo ma iyayen shi su zuba aljihunsu su kashe in ko baka haka ko to za ka ci duka ko a lahira tun a duniya za ka biya wahalar nan shi yasa duk wanda yake da wani abu to ya tabbatar da ya wadata iyayen shi in ba su raye ka tabbatar da ka kosar da su wajen addu'o'i da ya masu wakafin da zai amfanar da su sanda suke kwance a kabarrukansu in ko ba ba har yau baka ka da da'a an fahimci wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 78 Kitab al-Adab babi na biyu babu man a haƙƙun nasi bi husni sahaba as ba. to a cikin wannan hadisi ya ce sahabati suhu ba bi ma'anar subha a sahaba sahaba ce bi ma'anar subha قال الإمام النووي فيه الحث على بر الأقارب الإمام النووي يشي wannan hadisi akwai zabarar da al'umma da kwadaitar da su akan biyayya ga makusantansu wa annal um a haƙuhun bi uwa ita tafi kowa girman haƙƙi sun ba'a da hal'ab bayanta sai uba sun mal'akarab fal'akarab sai wanda ya fi kusa da su kun gano wannan da kyau ko hatta wanka yana da daraja da mutunci a idanka kuma dole kai mai da'a kai mai biyayya a ƙarƙashin biyayyan Allah da annabi qala ulama malamai suka ce wa sababu taqaddimul um abin da yasa gabatar da uwa kasratu ta'abiha alaihi saboda wahalan da uwa take da shi mai dimbin yawa akan da wa shafaqatuha wa khidmatuha da irin yin take tausasa maɗa, da kuma yin take mai hidima in kaga uwarka ta daina maka hidima to mutuwa ta yi kuwa ka mutu gano wannan duk girman ka duk yadda kake da iyali tana nan da ita tana me tana kokarin hidima ya kake ko ziyara ta kawo maka ka take yi ganin take ya kamata a ce an yi kaza ba ta san abin da zai dame ka kwata-kwata kun fahimci wannan da kyau ko me yasa ake ganin wani lokaci idan ka yi aure kana tare da mahaifiyanka a gida an dinga samun matsala tsakanin matanka da uwarka kenan mun fahimci wannan da kyau ku da yake ita ta goge ta san ma'aikatar ta san kuma abin da ake a ma'aikatar duk wasu cuwa-cuwa da cin hanci da rashawa da kumbiya-kumbiyan ma'aikatan aure ta sani to kuma tana expecting cewa ita ma wannan za ta yi maɗanta cin ta yi ma ka ita ma to shi sa ba za ta taɓa yadda wani abin da zai cutar da kai cutar da kai ba ita wannan tana wannan abin a matsayin kishin ka ne kai kuma so kake ta bakka ai wannan cutar wanda ake danye na ɗan kwaran ka siyo ka za a cinye biyu bisa uku a baka ɗaya bisa uku ai shine ci gaban auren kun gano wannan da kyau ku da ko ba ta yarda da wannan ba shine sai ta samun matsaloli matsaloli iri iri shi yasa ma masu iya magana ke cewa duk wanda ya ce uwar shi da kirki suka ce bai tambayi uban shi ba kai ba ka ba da ansa ba ai kawai da ka ganta kirni je ka tambayi tsoho me labarin inna shi zai faɗa ya sa hannu ba kai ba ina fatan mun gano wannan da kyau Kamar kai ne ka gama rubuta project a makaranta tsaf sai ka ce sai ka kai ma yan ajin ku ka ce su sa maka hannu ya sawu ko kuma ka je ka samu wanda kake masu ɗabata da unguwan ko ka dawo sai ka ce kun ga abin da na rubuta ku samun hannu in suka sa za a karba sai na sama da kai to je ka tambaye ba ba shi zai gaya maka in inna shi good to shi kenan in ko ba haka ba to ba haka ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko uwa na da tausayi Allah ya saka masu da alkhairi wa ma'anatul mashaqqa fi hamlihi ta ɗauki wahala ba ɗan karami ba tun daga ɗaukan ciki summa wad'ihi zuwa haihuwa summa irda'ihi sannan shayar da shi summa tarbiyatihi sai tarbiyatar da shi wa khidmati da dauniyan yau da kullum wa tamridihi in bai da lafiya ita ke jinyar shi wa ghairu zalika da makamantan wannan shi yasa ka dauki darajar ta doriya akan darajar uba duk da wannan darajar nata in ba annabi ya kwatan mata ba ko dare na ta zai kuna fahimtar wannan amma shi namiji ko zai iya kulla ɗaki dinga jibgan yaron nan kuma bai damu ba amma ita ba za ta iya ba laifi aka yi in za a jibge zai ce da Allah ya haƙuri a ya haƙuri ya lalace ai ba zai yiwu ba jama'ar annabi kuna gane wannan shi za ke gani? idan da za a mutu a bar mace da 'ya'ya ko in aka rabure ta aka zai wahala ba ta gurɓata tarbiyyarsu ba tausayin yana yawa sai su ta yin abubuwa na asha ta kyale su sai sun girma abin ya cutar da ya cutar da su kisa dole ne yara su ma iyayensu biyayya kuma ka gode ma Allah idan ma kana da daman yi mana ka iyayen biyayya akwai wanda bai da ko ɗaya daga cikinsu kuma yana son ya samu daman yin biyayya shi yasa idan kana da atamfa a yau ka je kai ma uwarka in ta mutu an jima ko ka shiga uku Kuna gane wannan in kana da kuɗin za ka kai mata ledan fiye wota kai marmara ka bata yanzu dan za iya yi ta mutu an jama in ko baka bata ba ko to ka kaɗe duk abin da za ka yi mata yi mata yanzu yanzu duk abin da ke so ka je ka binciki ɗakinta menene mafi abin da tafi so kai mata inda ce yi ma ƙanwanka da ke gidan aure marmaza ka yi dan in kai ranta zai daɗi za ga farin ciki a rayuwanka in ko ka ko za ka rena kanka wallahi ya daga cikin sirrin wahalan da wasu da dama suke ciki a rayuwa a yau yana da alaka da yadda suka wulaƙanta ko suke sakaci wajen haƙƙin iyayensu ne jama'a kuna gane wannan ku Allah ya tsare mana imaninmu ma'alai ce hadisi abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma. wannan hadisi hadisin abla dan amr ne Allah ya kara masa yadda ya ce ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne ya zo wajen annabi fasta azanahu fil jihad sai nemi annabi ya bashi izini ya tafi jihadi faƙala sai annabi ya ce a hayyun walidak iyayenka na raye ƙala na'am sai mutumin ya ce eh, iyaye na suna nan da ransu Ƙala sai annabi ya ce fafihi ma ma fajahid je ka kai ƙoƙarin gamsar da su da masu wannan shine jihadin naka ya fi duk wani yakin da zaka je da gwagwarmaya ka da ji falalan jihadi to biyayyan iyaye ya fi shi wani hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 56 kitabul jihad babi na ɗari da talatin da takwas babul jihadi bi izinin abuwai babin da ke bayani akan ana zuwa jihadi ne da izinin iyaye biyu ba kawai wanke kafa za ka yi ka tafi ba izini ba sai in sun yadda in ko ba su yadda ba ko dolan ne kai zaman ka gida to gashi a ƙasa mali ce fafihi ma din nan ai alwalidaini iyayenka biyu idan ɗaya da ɗayan bai yadda dole ka tsaya fajahid ai yace khassasuhu ma bi jihadin nafs fi ridahuma an keɓance su ne dangane da abin da ya shafi ƙoƙarin da za ka yi wajen gamsar da ransu da amintar da su wa istafada minhu jawaz tabir an shayi bi diddihi kuma a irin wannan wajen ne malamai suke bayani akan zaka iya zuwa da wani abin da ba shi ke wajen ba don mutane su gane me asalin sakon da yake son ka isa. yanzu fafihi ma fa jahid me jihadi abu ne mai wahala fa annabi na umurtan wannan ɗa ya je wahalar da iyayen shi zai fa je jihadi ne ya yaki abokan gaba to ana son ya ɗauki makami ya je kama yakan iyayen shi ne abin da ake nufi ba kenan shi yasa duk wanda bai fahimci karatu da ilimi ba ko zai zo yana yin fassarori wanda al'umma ba za su gane shi ba ana fahimtar wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa ya za ku himal ma'ana idan ka faɗi magana aka fahimci haƙiƙanin ma'anar to saƙon ya isa anna sigatul amr fi qawlihi fajahid domin sigan umarnin da aka yi amfani da shi wajen fajahid zahiruha isalud darar shine kaman ana cewa ne je ka cutar da iyayenka alladhi kana yahsulu li ghairihima irin cutar wanda zaka je kai ma wasun su idan ya tafi jihadi suwa zai cutar kafirai sai aka ce je kai jihadi akan iyayenka ma'anan zahirin magana je kai me kenan cutar da iyaye tamam ma'anan magana annabi kenan shida sai an karantar da kai ilimin al ashbah wan nazair kun gano wannan da kyau ku ababen da suke kama da juna da sawo'insu wajen isar maka da sako sai a ce maka idan kalma kaza ta zo ita kadai to tana daukan ma'anan yar uwanta idan suka zo su biyu ga yanda duk zaka ba su ma'ana in ma ba zo ba su duka to ga yanda zaka aje kowanne Mun gano wannan da kyau ko. Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa walaysa zaka muradin qata'an amma ba fa abin da annabi yake nufi ba kenan kai tsaye wa innamal murad isalul qadar al mushtarak min kalifatil jihad wa huwa ta'abul badan malin abin abin da annabi yake nufi in ji mala anan shine isalul qadar al mushtarak abinda zaka je kai na kokari a can ko to je kai kokari wajen gamsar da iyayenka a nan min kalafatil jihad na abin da jihadi ke ɗaura ma mai yin shi wa huwa ta'abul badan shine wahalan jiki wal mal da dukiya kai masu shara kai masu wanki kai masu guga ka dafa masu abinci kudin da za ka wajen jihadi ɗi ba ka basu ka yi masu wahalan gabansu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wahalan da za ka je kai wajen jihadin je ka yi shi wajen kyautata ma iyayenka ويؤخذ منه minhu anna kulla يتعب النفس يسمى جهادا yusamma jihadan mala yace abinda za a ƙara fahimta cikin wannan hadisi duk abinda mutum zai yi ya wahalar da rai ko rai ya wahaltu sakamakon wannan to ana kiran shi da jihadi wa fihi anna birrul walidain qad yakunu afdalu min al-jihad mala mun lura da wannan hadisi da kyau biyayya ga iyaye biyo iris ma yafi jihadi wa annal mustasharu yashiru bin nasihatil mahaba mala yake cewa abin da ake nuni a nan ana nuni ne zuwa ga nasiha kai tsaye wa annal mukallaf yastafsilu an al afdal min al amin fi a'mal at ta'a li ya'malu bihi kuma shi bawa da ake cewa yi kaza ko bar kaza yana kokarin bin abubuwa waɗanda suka fi daraja ne yayi li'annahu sami'a fadlul jihad fa badara ilayhi shi wannan dan ya ji falalan jihadi ne sai ya sheko zai je jihadi sun malam yakana hattasta a zana fihi fa dulla alama huwa afdalu minhu fi haqqihi da zo sai nemi izinin annabi to shine sai annabi ya nuna mai abin da ma ya fi jihadin walau la su'al ba dan tambaya ba ma hasala hul ilmu bi zalika ba zai san haka ba ko abin alheri zaka yi ku? je ka tambayi malamai kafin ka yi shi in ba haka ba ko sai kayi abin kuma a ya zama dalilin shigan ka wuta jama'a kuna fahimtar wannan Allah sai ka je kayi abin ya zama dalilin wahalanka shi za komai za ka yi ka nemi malamai na gaske wanda suka sani sai sanar da kai Allah shiryar da Mala ya ce babu taqdimi birrul walidaini ala tatawwu'i fi salati wa gairiha wannan babi zai yi mana bayani dangane da ana gabatar da biyayyen iyaye a kan aiki na tatsawo'e ko da sallah ne ko da azumin nafila ne ko da umara ne ko da aikin haji na sunna ne kun gane wannan da kyau ko yanzu aka je aikin haji ka taba zuwa sai uwarka ta ce kawo kuɗin nan za mu aurar da kanwanka abin da ya fi ka bata duka haji fa ka ce eh yanzu yi mata biyayya ya fi hajjin cin da hajjul islam ka riga ka yi za ka umara sai ta ce kawo kuɗin nan ina son zan yi rufin ɗaki na da shi sai ka bata kun fahimci wannan ko ka ɗauki azumi za ka yi sai ta ce zo kai na unguwa kuma tafiya mai nisa ne sai ka karya ko kana cikin sallan nafila sai uwarka ta kira ka sai ka yanki ko sallama ba za ka yi ba dan ta ɓaci kuna gano wannan da ke ku jama kun fahimci iyaye sun kai wannan matsayin ko kun fahimci iyaye suna da wannan darajar ko to duk wani wanda ya san akwai dan sagi mara daɗi tsakanin shi da mahaifin shi ko ya marma ya je gyara shi in ba ka bada matsala Allah ya tsare mana imanin mu malai ce hadisi abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu huraira ya ce ya ji wannan hadisi daga annabi annabi yake cewa lam yatakallam fil mahadi illa salasatun a tsimman goyo babu waɗanda suke magana kaf in ba mutum uku ba jarire uku ne isa wa kana fi bani isra'ila rajulun yuqalu lahu jurayj na farko annabi isa wanda wannan alqur'ani ya zayyana mana abin da ya faru tsaf mun gano wannan da kyau ko suka yi ishara cewa gashi gashi qala inni abdullahi atani alkitabu waj'alani nabiyya wannan yana daga cikin wa'azin da annabi Isa yi yana jariri ina fata mun gano wannan da kyau domin a baya sun ce kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiya shine sai fara masa zance to sai wani da a cikin banu isra'ila ana ce mashi juraij kun wani wannan da kyau ku to shi jureju ina tsimman goyo ya magana za mu zo mu ji me ya faru kana yusalli shi jureji ya kasance na sallah ja'adhu ummuhu fada'adhu sai mahaifiyin shi ta zo sai ta kira shi jureju jureju jureju shi jureju ustazi ne kawai ibadan ne ba karatu kun gano wannan da ke ko ya kamata mutane da san wannan akwai wanda za gan shi da siffofin malamai da kalmomin malamai a bakin shi amma bai da karatu ba bai da shi to jirejin mai bauta ne amma ba malami ba ne inda malami ne da ya san hukuncin mai biyan iyaye da kuma ƙarfinsu faƙala sai ce ojibo ha in an sa in yanke sallan au usalli ko in ci gaba da sallah na in rabu da ita faqalat aka ce ta zo ɗaya ta zo biyu ta zo uku ƙarshe sai ta ce allahumma la tumidhu allah kar ka ɗauki ran shi hatta turiyahu wujuhal mumisat har sai ka sa yayi arba da karuwai mun gano wannan da kyau ku ya allah kakka sa kakka ɗauki ran shi har sai yayi arba da wa da karuwai iyakan abin ta faɗi kenan wa kana jurejin fi sau ma'atihi shi jurej ya kasance yana ɗakin bautan shi fata'arrad lahum ra'atun wa kallamadhu sai wata mace sai ta je ta kawo kanta ta sallama kanta gare shi ta mai magana akan cewa duk abin da yake so yi da yake fa'a ba sai yake fa'a ta da ra'iyan sai dai ta samu wani makiyayi fa amkanarhu min nafsiha sai ta sallama mai kanta fa waladat gulaman sakamakon wannan sai ta ɗau cikin wani ɗa fa qalat sai ta ce min wannan ɗan na jurayj ne kun ga jama'un mutane ba su da kan gado ko sai sun ta yin abun kunya wai kawai mutum na faɗin kalmar sharri akan wani kawai mutane su yarda. kai wannan rayuwa ta da wahala a'a ai ni san da kake kokarin kai ma wani sharri ko sannan kai nike kallon ka mutumin banza kun fahimci wannan yanzu kaga ta je ta iskancinta amma ta zo ta kalamawa ta kara mu jureju ta je wai shine kuma a yau mutane inda suka kosa ko shine a ci mutuncin mai mutunci dan yanzu misali idan aka samu wani la'ananne aka kala mai aka ce ma karuwa ciki ba wanda zai ce wani abu amma aka ce liman ne fa kun bayyance wannan da kyau ku? ko kuma a je a hada kalma da magana a hada a hada a hada sai a zo a ce kaga irin tattaunawan da aka rike tsakanin wance da wani kalmomin fasikanci ci gaban zamani ya wuce ne kuke zaton shi yanzu ya wuce yanzu za a iya zuwa a samu wasu si kalmomin batsa da iskancin da suke so tsab namiji da namiji a je a sa a kwamfuta ta mai da muryan ɗaya mace muryan ɗaya namiji kuma duk maza ne ko kuma duk mata ne a mai da kalmar ɗaya namiji ɗaya mace kuma irin abubuwan da suka faɗi yanzu irin wannan buni tv da suke wannan abubuwan maganganun da suke sa na jonathan ne amma exactly maganganun waye kana ji muryan shi ne sai a caccanza abubuwa wanda zan zo ka ji ka ji fa shi kuma da yake zuciyan ta riga ta gurbata da daudan zunubi shi gani sai ce wallahi na yarda ashe liman wani mutumin kaza kaza kaza ne duk ɗan zunuban shi ka lode kuna fahimtar wannan yanzu ga shi karara an shida mu jureji ne kasafi mai sharri yaron na jureji ne kun fahimci wannan da kyau ko fa atauhu fa kasaru sawma atahu sai suka yi zuga aka ɗauko tawaye sai aka zo aka yi ragaraga da ɗakin botan shi wannan shine ɗabi'un mutanen banza kullum ƙoƙarinsu shi ne su lalata aikin alherin da wani yake yi wa anzaluhu suka fisgo shi daga saman benen shi wa sabbuhu suka zazzage shi suka ci mutuncin shi yasa in kana addini da an ci mutuncin kakka damu dama ai sakamako abin da kake kenan za ka ta abin alheri ne dan ya baka sai ya san hanyar da zai kirkiro wanda zai zo ya tozarta ka don ka fusata da ya koma gefe ya ce madalla in dama wannan kake ma to sai wance ya tunzura ka in ko Allah kake ma to dama ka san sunnan harkan kenan ana fahimtar wannan da kyau ko kuma a lokaci da sai gode ma Allah da kai ba kai Allah ya sa kake yi ba ka gode ma Allah da Allah ya sa kai ake ma Allah ya shiryar da mu fatawadda wa salla sanda jureji ya ga haka ai sai ne magungunan alula nan da nan yayi alula ya miƙe salla summa atal gulam sai zo wajen wannan yaro fa qala man abuka ya gulam ce kai yaro waye ubanka qala ra'i sai ce makiyayi Kalu sai jama'an gari suka ce nabni sauma ataka min zahabin za mu gina maka ɗakin ibadanka da zinari Kala sai jireji ya ce la illa min tsinin ban yadda ba ku je ku gina man shi shine yumbuna wa a imra'atun turdi ibnan laha sai na biyu wata mace ne ke shayar da ɗanta min bani isra'il famarra biha rajulun rakibun sai wani mutum mahayin wata dabba zu sharatin dabba mai ɗaukaka mai kyan gaske da tsada ya sa kaya irin na manya ka zo wucewa faƙalar ce Allahumma ij'al ni mislahu Allah ij'al ibni ka sanya ɗana mislahu ya zama irin wannan mutumin fataraka sadayaha sai yaron ya fizge bakin shi daga kan nono wa aqbala ala rakibi ya kalli wannan mahayin wa qala ce allahumma la taj'alni mislahu Allah Kar ka sanya in zama irin shi summa aqbala ala dai ya musuhu sai ya koma yana tsotson nonon shi kawai ya isar da sakon shi qala abu huraira abu huraira ce ka an anzuru ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yanzu da nake baku labarin nan kamar ina hangen annabi ya musu isba'ahu yana tsotsan yatsan shi haka ya nuna musu ba ka yawon kishin nuno ba sai annabi yana nuna musalsal kenan qul ma ala wasin ata misla amma wallahi haddasa al-fata kaza ka kar haddathani ya qa'ima aw da an haddathani tabassama ba haka malaman usul hadis suka ce ba musalsal shine hadisin da yazo da wani siffa kaga yanzu annabi ya nuna masu ko abu huraira ma da yazo kantarwa a ce sai ya nuna ɗaliban abu hurera mu ma da muka sai mu nuna sai a ce musalsalun bi masul asbu'i ya an cika hadisin da koyar da ko kwaikwayon tsotsan nono da yatsa kun gano wannan da kyau ko shine kulma ala wasfin ata shine wanda yazo da wata siffa na musamman mislu ama wallahi misali shine in yazo karantarwa sai ce wallahi wanda ma ce wallahi wancan ma ce wallahi mislu ama wallahi haddathani al-fata kaza ka kad haddathani ya qa'ima ko yace wallahi da zai karanta da ni hadisi sai da ya miƙe kwana ba ya miƙe sai a ce musassalun bil qiyam aw ba'da an haddathani tabassama ko bayan da ya karantar da hadisin sai ya murmushi wannan ma ya murmushi wancan ma ya murmushi sai a ce musalsalun tabassumi ya cika da murmushi kun gano wannan da kyau ko ka'ida ne daga cikin musala Allah ya sa mu dace summa marra bi ummatin sannan sai aka zo wucewa da wata baiwa qalat tace allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi ya Allah karga sa ɗana ya zama tozartacce wulakantacce kamar wannan fataraka sadayaha yaro sai bar nono faƙala sai ce Allahumma ja'alni mislaha Allah ka sanya ni in zama irinta faƙala sai ce a lima za ka jiman ɗan nan me ya faru faƙala sai ce arrakibu jabbarun minal jababira arrakib wancan mahayin hamshaƙiyar dabban can jabberi ne daga cikin jabberan garin nan wa hazihi amatu ita kuma wannan baiwa ya na sarakat suna cewa ta yi sata ne zanat ta yi zina walam taf'al kuma ba ta yi ba aka yi mata ba duwakin magana ne kai hankali kar ka ji ana yawo da cin mutunci kan mutane ka ci gaba da yi za ka yi lodin abin da zai zama maka bala'i duniya da lahira la karka sake ka sa kanka cikin fitina sun faɗa ko eh to sun suna ladan da za su biya ne ko ko an riga nuna masa a lahira kes ɗin ya kare. amma kanka sa kanka yanzu wannan yan wa zai kare ta gashi an kamo ta ana barauniya maznaciya ba ta iya ba yanda ta iya kuma tun ba yau ba kenan ashe an daɗe, ana mutanen kirki kazafi an dade kuma da za ka ga waɗanda suke shirya kazafin nan ko mai yiwa gan za gansu da siffofin mutanen kirki ma mutum ya je zauna ya lankwashe kafa yana shirya karya. in ka ɗauka ka ji ƙaryan da yake yi sai ka ɗauka waliyi ne ba zai yi ƙarya ba nan ko zindiki ne kun gano wannan da kyau yasa dole ne mutane su natsu su san me suke ciki sun ga wannan baiwa Allah an ja mata kazafi kana zaginta ta yi sata ke sa idan wani ya kalli yadda zai ci mutuncin ka ya rasa ko sai ya kala ma sata kun gano wannan wani in ya kalli zai kalama ma zina ne sai ya kala ma wani in ya kalla sai ya kala ma ha'inci wani in ya kalli kaza sai ya kala ma kaza mu ba mai dalilin irin waɗannan abubuwan kun mun gano wannan da kyau musamman yanzu aka shigo lokacin siyasa yan siyasa suna da yarfe iri-iri da suke yi kai dai ba ruwanka shiga cikin yarfansu da hayaniyarsu kar ka sake ka sa kanka a ciki mun gano wannan da kyau ko yanzu jiya ne wani yake gaya min wai wasu yan siyasan da suke takara wai za su yi kokarin ɗauko hotunan abokan hamayyarsu sai su hada da hoton shugaban kasa don su bata su jon iskanci kuma su kuma talakawa da yake wawaye ne kana ganin abu zuciyanka dama kazantacciyar zuciya ne ta shiga da zunubi sai ka ce suna tare ai ina ga maka mutum ɗaya ne zai iya yadda a haɗa hoton shi da shugaban ƙasa shine ƙanin shi mun gano wannan da kyau ko in ba haka ba wanda zai wannan ai babu shi shi yasa waɗanda suke shirin yin wannan ma har sun yi koto su bari mun gano wannan saboda mu a tunaninmu maganan yarfan siyasa ba ruwanmu da wannan fa ba sai mun yarfan siyasa ba ba ruwanmu da wannan shi sa kada wanda ya shigo da irin wannan hayaniyan da ƙarya da ƙarere in kai to ka nuna mana kai ba mutumin kirki ba ne ko mun zaɓe ka kaje ƙarya za ka je ka rika mutane yaudaran za ka yi za ka riƙa ma jama'a ha'inci ne da cin amana sakar wanda ya ɗauke da wannan ɗabi'a ne jama'a muna fahimtar wannan kisa ko gidajen rediyo aka je Faɗa abin da ka sani na gaskiya kawai kan ɗan siyasa kyale shi amma maganar kai mawa na ƙarya kai mawa na sharri kai mawa na cin mutunci mu musulmi ne a cikin addinin mu na musulunci ba wannan ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa idan Buhari ya je campaign ya campaign da kalmomin gaskiya shi yasa baka taba jin yana zuwa yana ma wani yarfi so da shi mai gaskiya ne haka ne duk abin da ya faɗi ka je ka bi za ga gaskiya ne shi ma jonathan in ya je kamfen ya amfani da kalmomin gaskiya kun gano wannan da kyau ko yadda kar abu a bincika a gano yayi ne yayi ƙarya shi ke nan zauna lafiya haka in takarar gwamna sanatoci yan majalisun jiha reps kowa ya je faɗi gaskiya shi sa in mun gano mutum yana kamfen da ƙarya ko Lillahi lazi za mu zo mu yaƙe shi ba abin da ya dame mu da shi dan ba mu san maƙaryaci ba mu san masharranci ba mu san maha'inci ba mu san wanda zai zo mana da yaudara zan wanda abin da yake shine daidai don kowa ya san ba wanda zai da'a a kare hoton shi da na mai gida in kuma akwai wanda zai yi da wannan to ya faɗi akwai to don menene wani dan siyasa zai je ba da kuɗi wai a posta na abokin hamayyan shi wai haɗa da wani wai dan ya ɓata shi wannan ya wannan kai ba mutumin kirki ba ne kai wannan rabu da shi kawai ka fito kai kamfen da bisa tsarin da za ka yi kowa ma ya da bisa tsarin da zai yi shikenan kawai a zo a goga a buga koko eh ai yan najeriya su ne za su yanke hukunci ai kai ma talaka ka zama babban mutum yanzu kun gano wannan da kyau ko kai za ka yanke hukunci amma ka zaɓi mutumin kirki kar ka yadda a zo maka da irin wannan yaudarar kar ka yadda jama'ar nan muna fahimtar wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu kaga yanzu uwan tana kokarin roƙon Allah Allah ya sa ɗanta ya zama kaza yanzu an gano ashe ƙarya suke waɗancan mutanen yanzu wannan ɗan da ya ƙaryata waɗancan mutane zai iya yiwuwa a ce wannan ƙaryata su da yayi a iya yada da maganar shi zai yi haka aka hukunta ta jirejiban da Allah ya kiyaye shi wancan addu'an ta tabbata ko wallahi shi ma da ya ci bugun banza amma ya zagu so ta riga ta kala mashi to mu abin da muke ce ba mai da kala ba kun gano wannan da ke ko duk wanda zai zo da wani abu na kale to ka ku yadda da shi sai ga kala mutum ƙarya ne sannan ne abin da kake nema zai samu kun gano wannan da ke ko sai ka kala mashi ba wani dalili wannan wannan ɗabi'a ne na 'yan siyasa malamai fa suna wannan shigantakan ba malaman addini suna yi yan siyasa na yi yan kasuwa na yi har matan aure a gida suna yi ka fita unguwa ka je ka dawo ka shigo ɗaki ka zauna sai ka ce ta gumi ce shi wuta ka <laughs> shi kyauta Allah ka shirya da mu munafuka ƙarya za ta yi wancan menene to ni mai gida na abin da ake man na kai a gidan nan gaskiya fara isa na me kai maki na son kai wancan to ita kenan kullum sai ka bata izinin zuwa unguwa ni kuma ya roƙe ka sai ka ce min bari sai gobe sai jibi yaushe na bata izinin zuwa unguwa to ko ɗazu kana fita ta fita kullum haka take yi kuma shekaran jiya ina jin wani mai mota ya aje ta kai kuma cin da ba bincike <laughs> kaji ana so a maka shirka nan da nan nan da nan sai ka zabara kan ga ce kwabo sai ka tana shiwa da kawaye a waya ana kada shegiya me wannan rufe me na ƙarya eh ke ma ita kara ke ma siyasa ce kamata ki zo da abubuwa na gaskiya soyayya da tareraya na gaskiya da zaki mai capture mind din mijin ya baki gaba da amma kin zo da ƙarya da sharri da yaudara me a cikin shi shirmanciya kawai mu ba mu zaɓe ki ba wallahi jama mun fahimci wannan da kyau ko ba mu san makaryaciya fawa bai iri iri akwai wacce fa saboda ha'inci kishiyar tana girki za ta fakaici idan kishiyan ta marmaza ta shige kicin ɗin, ta ta an ta kanwa ko ta zamba da gishiri ko ta zuga mata barkono a cikin girki mai gida in ya ce ji bala'i daga nan musiba ya tashi daga nan sai mai sai sake ta sosai akwai kishiyan take zuwa ta nika sukari ya daidai da mai gishiri ta zuba mata a kwansan gishirinta inda zo ta maka miya mai sukari <laughs> kaɗan da za ka ci garɗi <laughs> kaga je ka zo biredi kenan <laughs> kai malam sharri ka kwalba to irin waɗannan mu ba mu sa irin waɗannan yi Jawabin mun fahimci wannan da kyau ko ana son a zo da kishi abu ne wanda yake da kyau in bai zama hasada ba kun gano wannan sai ki zo da abin da zaki rika miji na tareraya ita ma zo da abin me tareraya wancan ma zo da abin me tareraya shikenan wacce ta fi iya takonta sai ta an sheka hai mu maza ma Allahu akbar duk wannan shegantakan fa mu ake ma amma kaga mai mata dai bai san wannan shagalin ba kun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu na rikici ne wai bai san rikicin ba kai to kaga mata su ma da nasu irin ne shigantakar haka idan aka waye gari malamai wani ya fi wani farin jini ko ya fi shi fasaha ko ya fi shi wani abu sai ya kala mashi sai ya ce ai musamman lokacin siyasan nan ai yana tare da suwa da ai suwa da ke mai kaza ai kaza ai kaza sai ka ce a kai ma ba kana so ba in haka ne je kai maka mana mun ya kai mahayaniya dan laga bara ka ba mutane waje to gobe ka kara jin ƙarya kunninka ba so da yana daga cikin ukuban da Allah zai maka ya bakka kana jin ƙarya da kunninka ukuba ne jama'a annabi kuna fahimtar wannan kada wanda ya bari kar wanda ya yadda ya rika bibiyan ƙarerai irin wannan da abubuwa waɗanda ba su cancanta ba ko ba su kamata ba in ba haka ba za ka lalata rayuwanka rayuwanka ta gurɓace a banza a wofi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mu koma baya dan talikin da malam ya yayi anan sai ya ce al-mahad ma ma'anar mahad da ya ce lam kallon fil mahadi al-mahad ya ce huwa ma yuhayyi'u lis-sabi shine abin da yake tattarawa saboda yaro an yi rabbi fihi irin tsimman goyi da ake dan sa yaro ko wanda yaro zai dan ji dumi ya kwanta ya dan shakata almumisat da yake cewa an samu wata mumisat wujuhul mumisat uwa shi ne ta mai adar ce Allahumma la tumidhu hatta turiyahu wujuhul mumisat Allah kakka ɗauki ran shi har sai ka sa ya arba da fuskan karuwai kai Allah ya raba mu da kallon fuskan karuwa a da a ƙasar hausa karuwa matsala ne amma wai yau karuwa sun zo manyan mutane mun gano wannan da kyau ko wallahi zo manyan mutane Allah shi kyauta wai ma yau wai karuwa ne wai a Najeriya nan wai ba ka ce mata karuwa ba wai sai ka ce wai mai mai zaman kanta ko a ce mata matan birni inna lillahi wa inna ilaihi raji haka annabi yace lokaci zai zo wai zina ba za a kira zina ba wai sai a ce wai wai soyayya kun gano wannan da kyau ko inna lillahi wa inna ilaihi raji na shi kyauta mu misali yace ai azzawani wal bagaya al mujaharat bizalika wanda ta bayyana ita iska ce ma a fili gaba daya sai da ke ce mu misali Sanda da ba suke irin waɗannan abubuwan ko sun shafa ma irin soka ba san me ke faruwa a baya ba shine rayuwar na tafiya ne ƙuruciyar na ne na raguwa sanda abin zai kai mata ƙarshe sannan ne za ta nemi nadama nadama kuma ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah shi kyauta to shine sai yake cewa المجاهرات bi zalika waɗanda suke bayyana fasakanci wal mumisa ɗaya daga cikin ana sa ce karuwa ɗaya sai ce mumisa mumisa da kuma karuwai wa tajma'u mayamis in ana sa a jini sai a ce mayamis aidan za a iya cewa sau'amatihi ya ce a sau'ama na haul manara a da malamai na kiristoci ko yahudawa waɗanda suke bauta kaɗai suna gina abu kamar manara haka hasumiya dogo wanda daga gari ma ba su a cikin gari a bayan gari suke zuwa sai su shiga ciki can nan suke bauta don hayaniya da ake a gari ba sa shiga in kana son ka gane su ne irin sufayen nan na da kun gano wannan da kyau ku ba waɗannan yan cin hanci da rashawa ba eh yanzu sufayen yau yan cin hanci da rashawa ne Allah shi kyauta to shine sai yake cewa Yan kafe una fiha an al-wusul ilaihim wa dukhul alaihim suna yin haka ne in sun shiga cikin wannan ɗaki na sai su kulli inda ba wanda zai shiga wajen su saboda ibada kawai suke sun su kuma me ke sa ba su sa wajen su shine irin gulmace gulmacen gari wani ya ce kaza wani ya yi kaza wani ba ruwan sai je zaman shi wajen kawai shi sa duk wanda ya ce waje bude kunnuwan shiga mutane ko zai sha mamaki tunda kai ba shugaba bane shugaba ne dole bude kunnin shi amma kai ba shi bane wa shugaba sarkin zazzau dole bude kunnin shi ya sauri kowa gwamnan kaduna dole bude kunnin shi ya sauri kowa shugaban kasar najeriya dole bude kunnin shi ya sauri kowa haka ne ma kai malami ne ina ronka da mutane kawai je ka karanta abin da za ka zo kai masu wa'azi shi kenan kawai kyale su haƙƙin cewa su yi ko kar na tilas ina hannun wa shugabanni Allah bai ɗora maka wannan ba amma ka haɗa aikinsu da aikinka ka ɗaukan makanka aikin da ba za ka iya ba Allah shi kyauta to shine sai yake cewa fa amkanarhu min nafsiha sai ta zo sai ta sallama kanta fa waqa'aha fa hamalat minhu shi wannan yi lalata dai sai ta haihu kun gano wannan da kyau ku to shine sai yake cewa zu shara ɗin cacin cikin hadisi yace sahibul hasan au hay'a wanda ya fito da kama mai kyan gaske kwalliya kun gano wannan da kyau au mulabbasun hasunun ko wanda ya sa tufafi kyawawa ya ta'ajjabu minhu wa yasharu alaihi wanda yake birge mutane ana nuna shi mutum zai fito fela kai wannan ya haɗu shi ne ake cewa shara ɗin can قال الإمام النووي وفي حديث جريج هذا na وانا حديث جريج da fa'idodi فائده da yawan gaske min ha daga ciki azumin بر الوالدين akwai girman biyayyen iyaye uwar shi ta kira bai ansa kaga addu'a ta ba kursi ba laƙada uku Allah ya yi ne saka hankali yasa da yawa yan mata sun ce malaya mana addu'a ka sun ce ki je ki ma uwarki biyayya mai yiwa abin da ke damun ki kin saba ma uwaki ne uwaki na gaya maki ba ki ji Allah sai ya kuntata miki ta wani wajen ko ya baki ke auren ki je miji ya kuntata miki ki bincika sanda kike gida kina kuntata ma uwaki, ko kina mata abin da bata so mar maza ki je ki roke ta gafara Kun ba ka ba kuncin gidan aure tukuna bar ma ki haihu bakin bata mata rai te kukan dare ta kasa bacci ba wallahi ke ma za ki haifa ɗan da zai kukan dar ba ki ba bacci ki san wannan tukuna sai ya girma ya sa ki gije ki kwana ma inda baki sa rai ba Allah ya zo a yaye kayan ɗakin ki kaf a saida bai biya ba kuma a ji a kulle ki ki ma bakin kulle ta cikin takaici da bakin ciki ba za ki gani ai duk wanda ya san ko ta san da matsala tsakaninsu da iyaye ko a ji a nema a sulhu a gyara kun gano wannan don wa sulhu khair sulhu alkhairi ne za a iya yin fada in aka yi fada kar a bar fada ta zama dindindin sai a ne sai a daidaita Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa ta'akkada haqqul um kuma a ciki an karfafa haƙƙin uwa wa anna hamu mujab addu'an uwa ga ɗako kai tsaye Allah yake karba fa in ga uwa ta yi maɗa addu'a Allah bai karɓa ba to ta yi addu'an ne a bisa rashin cancanta wa annahu idza ta'aradatil umur budi'a bi ahammiha a cikin kuma wannan hadisin mun fahimci idan abubuwa guda biyu suke karo da juna to ana gabatar da wanda ya fi muhimmanci wa anna Allah ta'ala yaj'alu li awliyaihi makharij inda ibtila'ahum Allah madaukin sarki yana saman ma masoyan shi mafita duk sanda suka shiga ibtila'i bishada'i da galiban in abu yazo zai maka tsanani da bacin rai ko in kai na Allah ne sai Allah ya bude maka wani wajen sai ga ka fita kun gano wannan da kyau ko qala ta'ala Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai samu mai mafita wa qad yajri alaihim ash-shada'id ba'd al-awqat wa lokaci mutanen kirki za su iya shiga cikin matsaloli da yawa a wasu lokuta ziyadatan fi ahwalihim wa tahzibin lahu wa tahziban lahu wa lokaci Allah na masa haka ne dan ya ƙara musu martaba ko kuma ya kankare musu zunubai fa yakuna lutfan wannan sai zama tausasawa ne kai mutumin kirki ne sai Allah ya garuce ka da matsaloli wannan matsalar da Allah ya ƙara daga darajar ka yi ko kuma ya kankare maka zunubanka malai ce wa minha istihbabul babul lis-sala inda du'a bil muhimmat kuma a cikin wannan hadisi mun fahimci kaga a duk lokacin da zaka roki Allah wani abu mai muhimmanci ko to kai alula wa minha isbatu karamatil awliya a cikin wannan hadisi kuma akwai tabbatar da karamomin waliyai ba mai dada cewa wai wali bai da karama ba mu mun yadda waliyai suna da karamomi na gaskiya mu mun yadda da auliyawa na gaske na sosai masu tsayuwa akan addinin annabawa wannan tabbas ban musa ba wannan shine aqidan mu amma ka je ka samu wani kai mai nadin walittaka to mu ne muke da matsa la'anan ko kuma ka naɗa waliyi sai ka bashi mukami na Allah ka ce mai lamme yalid wa lam yulad ko ka ce rabbuna rabbana rabbana shehu barha ba za mu yadda da wannan ba ko ta ji ta gere barhama ne ubangijin kowa ba za mu yadda da wannan ba wannan ba walittaka ba ne wannan shedana ne kun ga wannan shirka ne wannan kafirci ne in ka ji mun ce ba mu yadda da karama ba to irin wannan shegantakan ne ba mu yadda da shi ba kawai sai za ce wai an ga kato a bango wai ya bayyana wai karama wannan ne karama bayyana a bango karama ne kun ga wannan amita bata a ina yake bayyana shi ma karama ne na shi ma bai fi kala ba mun gano wannan da kyau ko barkaji ni ma na bayyana a bangoren nan kun gano wannan da kyau ko gaskiya ne ni ma an bayyana na abin goron amma kan irin wannan shigantaka wa kawai kina batar da mutane wa an ga shehi a bango sai ne kafin ya wannan karaman amita ya riga shi mun gano wannan da kyau ko kwaikwayon karaman amita yi karama amitiya kenan kwanakin baya ka ce ya je sabon gari gidan wata mata nace kaga shigantaka cikin zariya zai je ya je gidan kona mun gano ko ya je tudun wada gidan liman habibi ko ya je gidan liman na iya ko ya je gidan eh, malin yahuza nan ya kamata ya ji ko kuma ya je kai mai martaba ziyara amma sai je sabon gari duk wanda ya je sabon gari da daddare cool joint ya ji kuma a wani gida haba wannan shigantar wannan radin da muka yi ne sai suka daina bayyanar da shi shiriri ta to irin wannan karamomin ne mu ba mai daba shi sa shehunne ku fito ku ja kunnin ƙananan wawayen ku da ke irin wannan shiriri ta suna kawo abubuwan da muke sha ba mai da karamomin waɗanda kuka naɗa ba ku ga faɗin karaman da hankali zai iya yada da shi ba da miji ka ji ka <laughs> ba da miji an ji a sabon gari kai kuma kana neman miji a'a ina ina yake ina miji kuma an ce cool joint gano nan da ke ku da daddare ni ba na san kuna fito da irin wannan maganganun wallahi Allah ya sa mu dace shehi ya yi ratse ni mala ce huwa mazhabu ahlus sunna e eh, da karamomin waliyai mazhabin ahlus sunna ne وفيه أن كرامات الأولياء قد تقو باختيارهم وطلبهم زي يوا كرام ولي فا ينيما كما الله يباش كما عند جريجي وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين قالوا أنه ce هكا وجمع لمنسو sun tabbatar da haka na iya yiwuwa ba mujuza ne kadai ake tahaddinta ba za a iya tahaddin karama ma saboda gashi ai bai san ai ba waye ake mai ba amma ya tinkara al'amarin kuma ya roki Allah kuma Allah ya mashi amma a kalubalance shi ne a ce safankan nan ta magana kai wali ne in ya sa ta yi kotu tsafi yayi ƙarya yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma a bi ka da gudu a ce ba iya kama ka ba za ka ce to a daina din sai ka daga ka ce ya Allah ka sa muna fara gudu ya fara dan gudu yana fara gudu sai sai kafan shi ta sage sai ga tsere ka karama ta bayyana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum